wato jesus na rai da kuma kashe-kashen yara bayan an bata su ya zama wani bala'i ne dama ana yi yanzu kuma da covid-19 din na abin ta karu hankalin kowa ya tashi muna ne muna kokare muna waye da kan jama'a a tabbata duk wanda aka kama zai fesin hukuma mata a kula a sa ido a akan ya'yan mata kuma muna kira da babban murya a samu mobile court idan an samu irin wannan case nan da nan an kaddashi. shi Ministar ayyukan da suka shafi mata kenan Pauline Talon da bayani kan matakin da ya kamata a ɗauka na yaƙi da matsalar fyaɗe a Najeriya. Duk da kiraye-kirayen da masu fafutukar kare yara ke yi saboda matsalolin fyaɗe na baya-bayan nan, lamarin daina na ƙaruwa inda ake zargin wani ɗan shekara 25 da yi wa wata dattijuwa mai shekara 70 fyaɗe a jihar Ogun. Batun da ya jawo muhawara a majalisun tarayyar Najeriya. Ɗan majalisar wakilai Dr. Shehu Wamban Koko mai wakiltar mazaɓar Koko na jihar Kebbi a tarayyar tarayyar Najeriya ya bayyana cewa an yi awa hudu ana tattaunawa abin har yayi zafi a cikin zauren majalisa saboda kudurin da Honorable Rotimi a jihar Lagos ya kawo a majalisa akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar na na fyaɗe da kuma rashin bincike da 'yan sanda suke yi saboda a tabbatar da wanda suke fyaɗin aikata wani lokacin aka je kotu akan watsar da abu ana jan hankalin inspector general of police na ƙasa da ya gaugawa ya buɗe ofisoshi ofisoshin 'yan sanda na ƙasa kuma a sa mata 'yan sanda su shugabanci wannan sashe na bincike akan fyaɗe akwai wanda ya kawo kudurin cewa duk wanda aka kama ya yi fyaɗe akan yariya shekara uku ko shekara hudu a dandake shi iyayen mu mata suna jin kunya su je su ƙara wurin 'yan sanda su ce an yi wa wanci fyaɗe ko an yi wani dalili kuma za a ce wai wannan yare idan aka tona mata asiri ba ta samu miji ba to mun yi kira ga National Orientation Agency ta ƙasa ta wayo ma al'ummar ƙasar nan hankali ba shakka duk wanda aka aikata wannan abu akan yare a ƙarama ko babba su je su kai ƙara a wani bangare kuwa gwamnati malabu ne na jihar Yobe cewa ya sai irin na fyaɗe da sauransu wannan abin da ya shafi duniya ne baki daya dole al'umma su tashi su farga kowa da ya zama da ruwansa a cikin wannan al'amari a kare mutuncin mata a kare mutuncin yaya mata su ga cewar ba a yi watsi da su ba a ga cewa hukumomi kuma a yi dokoki da zai kare martaba na yaya mata da sauransu. Right, Maryam wata 'yar shekara hudu kenan wanda ake zargin malamin makarantarta ya yi mata fyaɗe. Mahaifiyar yarinya 'yar shekara hudu da aka yi wa fyaɗe kenan tana cikin damuwa. A ranar Alhamis ne dai 'yan majalisar wakilan Najeriya suka yi watsi da ƙudurin neman daddage duk wanda ya yi wa yarinya karama fyaɗe da honorable james faleke mai wakiltar mazaɓar ikeja na jihar lagos a tarayyar najeriya ya gabatar inda wasu 'yan majalisa suka amince a koma yin amfani da gundarin dokar ɗaurin rai da rai kazalika 'yan majalisar dokokin jihar osun ma sun amince da ɗaurin rai da rai ga duk wanda ya aikata fyaɗe kuma duk wanda ya yi yunkuri shi ma ya shafe shekara sha hudu a kurkuku da karshe dai sheikh nasir falaki ya yi bayani akan hukuncin da addinin islama ya tanadar ga duk wanda ya aikata fyaɗe da haka shi fyaɗe babban abin bakin ciki ne wanda addinin musulunci ya hana idan mutum ya kasance ya taɓa yin aure to an tabbatar da hukuncin da yake kansa shine za a raba shi da rayuwarsa wanda ko ba su taɓa yin aure ba hukuncin da addini ya bada shine za a yi musu bulala shine na je ka gyara halinka halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya